Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya sai kuma alfa rediyo da ke kuma sin kasar Ghana. Kan masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum mu da warhaka mu da saduwa da ku yau litinin 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat ba mu kanun labarai. Papa Roma Francis ya isa kasar Myanmar a yau Litinin a kokarin shi na jawo hankulan kasashen duniya kan matsalar da 'yan gudun hijirar Rohingya ke fuskanta. Musulmai 'yan ɗariƙar Sufi a ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye shiryen su na bikin murnar zagayowar haihuwar manzansu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam duk da cewa ƙasar na jimamin harin da aka kai a wani masallaci da ke Sinai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 305 tare da raunana mutane 128. To madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta sake dawo da shinge wato harajin kan hanya wanda ake kira turanci tollgate dawo da toll gate ina ganin ya kamata lokacin obasanjo ja nuna mana cewa waɗannan kuɗi da ake tarawa a toll gate da su ake amfani ake gyara hanyoyi a can kasar ghana ko hukumar shige da fice ce da wasu kungiyoyi suka dukufa wajen ilmantar da matasa fa'idar sanin ina suka dosa idan za su tafi cirani wata ƙasa. mun samu bankers journalists nurses sun bar aikinsu suka zo suna house mate kuma Ha kuma muna da rahoto a kan amincewar da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yi game da kasafin kuɗin shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kana Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirinsa na ilmi Garkwar ɗan Adam, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a asalamu alaikum ga cikakkun labaran. Papa Roma Francis ya isa kasar Myanmar a yau Litinin a kokarin shi na jawo hankulan kasashen duniya kan matsalar da 'yan gudun hijirar Rohingya ke fuskanta. gaban Gabannin haka shugaban cocin na Katolika ya kai ziyara Bangladesh a ranar Alhamis, ko da yake tsarin tafiyar tashi bai kunshi kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira ba, amma ana sa rai zai gana da wasu 'yan tsirarin mutane 'yan Rohingya a Dhaka, babban birnin Bangladesh. A makonnin da suka gabata A makonnin da suka gabata Mayambar da Bangladesh sun kulla wata yarjejeniyar dawo da ɗaruruwan dubban 'yan gudun hijirar Rohingya da ke da suke tsare a Bangladesh don gujewa rigingimin da ke aukuwa a jihar Rakhine kamar yadda hukumomin kasashen biyu suka bayyana. Duk da yarjejeniyar wani babban limamin Katolika Patrick du Razero ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa al'amarin babba ne kuma za a sha wahalar shawo kansa. Rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar Bangladesh Abul Hassan Mahmud da shugaban mayarmar Osan Sushi ta yi sun rattaba hannu akan yarjejeniyar ne bayan wata ganawa da aka yi a babban birnin mayarmar wato na Pit. Musulmai 'yan ɗariƙar sufi a ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryensu na bikin wato murnar zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ƙasar na jimamin harin da aka kai a wani masallaci da ke Sinai. wanda ya da sanadiyar mutuwar mutane 305 tare da raunata 128 babu kungiyar da ta dauki alhakin harin da a kai ranar juma'a wanda ake zargin an kai ne domin 'yan dariƙa sufi na ibada a masallacin rauda a wani ƙauye mai suna hakan sun ce za su yi bikin maulidin ranar juma'a mai zuwa a duk faɗin ƙasar da kuma masallacin alhassan da ke birnin alkahira wanda shine ya fi kowane girma a ƙasar ta masar shugaban ƙasa abdul fatah al-sisi ya bayyana wato kwanaki uku a matsayin ranakun makoki domin jimamin wannan hari da ya auku gab da liman na shirin fara hudu ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc Hukumomi a tsibirin Bali da ke Indonesia sun ba da kololuwar gargaɗin yiwuwar fuskantar aman wuta daga tsaunin Agung wanda yake ci gaba da tumbuɗin toka da hayaƙi. Dutsen yana ci gaba da amayo laka da narkakken dutse wanda ke sakkowa ƙasa ta jikinsa. Jami'ai sun faɗaɗa yanki da ke wato jami'ai sun faɗaɗa yankin da ke da matukar hatsari zuwa kilomita goma daga jikin wannan dutse matakin da yake nufin cewa mutane dubu ɗari da ke kusa da wannan dutse mai aman wuta za su fice daga gidajensu kakakin hukumar ayyukan gaggawa ta ƙasar ya gargaɗi mutane cewa nankakken dutsen da ke fitowa daga wannan dutse zai mamaye wuraren da suke ƙasan wannan dutse uh, da safiyar yau litinin 27 ga watan nuwamba shekarar 2017 aka tsananta gargaɗin yiwuwar aukuwar aman wuta daga maki uku zuwa hudu ko kuma zuwa wani mataki mai haɗari Jami'an sun ce an ji karar fashewar da wannan dutse mai aman wuta ya yi daga wurare masu nisa yayin da aka ga wuta na fita daga samansa. Toka daga aman dutsen ta tursasa wa jami'an da su rufe filin jirgin sama na yankin a safiyar Litinin inda aka soke jirage 445 lamalin da ya yi sanadiyar shafar tafiyar mutane 59,000. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ana samun gagarumar nasara wajen yaƙi da kawar da cutar hiv da ke haddasa cutar aids mai kare garkuwar jiki rahoto na baya-bayan nan an fitar da shi ne yayin da ake shirye-shiryen bikin tunawa da ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi kan wannan cuta dr anthony fauci na ɗaya daga cikin likitocin da ke fafutukan neman makarin ƙwayar cutar ta hiv what i mean is that we have extraordinarily effective drugs Abin da nake nufi a nan shine muna da magunguna masu ƙarfi, amma kuma ana nuna waɗannan magunguna cikin shekarun da suka gabata, ba wai kawai don a ceto rayukan masu sha ba, a'a, har ma don a rage yawan ƙwayoyin cutar zuwa wani ƙanƙanin mataki. Hukumar da ke yaƙi da cutar a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana ƙara samun hanyoyin kaiwa ga magunguna. rahoton ya kuma kara da cewa akalla mutane miliyan 21 ne ke fama da cutar da ke karɓar magani wanda hakan a daidai yake daidai ne da ya haura rabin mutanen da ke ɗauke da cutar burin majalisar ɗinkin duniya shine a kawo ƙarshen annoban nan da ƙarshen shekarar 2030 Ministan Shari'a na kasar Pakistan ya yi murabus daga mukaminsa makonni uku bayan da ƙungiyoyin addinin Islama suka yi taɓare. Zanga-zangar ta sa an rufe titunan da ke hada babban birnin kasar da sauran garuruwan a Pakistan. Hakan ya yi sanadiyar zaman tarzoma a ranar Asabar yayin da 'yan sanda suka yi kokarin tarwatsa tarin zanga-zangar inda jami'an tsaro ɗari da masu bore da dama suka ji raunuka. Masu zanga-zangar waɗanda ke wakiltar ƙungiyoyin addinin Islama daban-daban suna so ne ministan shari'a Zahid Hamid ya yi murabus bayan wani ɗan canji da aka yi a dokokin zaben ƙasar wanda suka ce ya saɓa wa addininsu. Gwamnatin kuma ta shaida musu cewa gyaran da aka yi tangar da aka samu daga ma'aikata an kuma gyara shi. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka to madalla bari mu faro takon da rahoton da ke cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta dawo da harajin wasu manyan tituna wato tollgate ga nasir adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ministan ayyuka gidaje da lantarki na Najeriya Raji Fashola ya ce gwamnatin Najeriya za ta dawo da madakatar karɓar harajin gyaran hanya a kan manyan titunan Najeriya. Waɗannan wajaje dai tun tsohuwar gwamnatin PDP ta Obasanjo da ta yi mulki tsakanin 1999 zuwa 2007 aka rushe su, da nuna za a samu kuɗin gyara titunan ta hanyar ribar farashin fetur. Da yake magana da 'yan kwamitin gyaran tituna na Majalisar Dattawa, Fashola ya ce an gano wajaje 38 na guraben da aka rushe tun asali, inda za a kafa madakatar karɓar harajin don tabbatar da inganta manyan tituna. Haka a cewar Fashola zai sanya samu masu zuba jari na gari da za su ke kula da tituna. better to have a public partnership where you dedicate a company tsohon ministan ayyuka deshe wa gullewe wanda a zamaninsa aka rushe madakatar harajin ya ce ya zama mai muhimmanci a gudanar da aikin taɗin gwiwa tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa. But toll gate should not be operated by government because the money what happened before the money was going to the federation account. a zanta da dandalin talabijin na 360 ogullo ya ce in gwamnati ta ɗau aikin kuɗin za su rika koma aljihun tarayya ne da ba za su yi tasiri ba sai kuma cikin kasafin kuɗi da kuma ba lalle ne titunan su amfana ba budgetary provision for the construction of roads tanko iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne da ya faɗi ra'ayinsa kan sabon tsarin dawo da toll gates ina ganin ya kamata lokacin obasanjo nuna mana cewa waɗannan kuɗi da ake tarawa a toll gate da su ake amfani ake gyara hanyoyi kuma wannan gwamnatin ninyanta kenan ta tara wannan kuɗi don a gyara mana hanyoyin mu ina ganin ba laifi in har za a gyara hanyoyin da su wasu na cewa ma ko da ba gwamnati ta tara waɗannan kuɗaɗen ba dama ta alƙawarin aiki. za ta gyara hanyoyi daga kasafin kuɗi ko kuma daga kuɗin da gwamnati ke samu na shiga daban da na mutane da za su na biya kan titi Ita e sai ko mai la'akari irin hanyoyin samun kuɗin wannan gwamnati dai komai ana togo da mai ne kuma kwasan irin kwaɗuwan da farashin mai yayi yan kwanakin ne ma da aka haɗin dago dago wanda yi zai iya maida mana irin asarar da aka ni shekarun da suka shige na wannan gwamnati wannan ya nuna sai mutane sun dafa sun biya kuɗaɗe kafin wasu ayyukan su yi. tun dama a shi mutum an san 'yan kasa na gari Amerika da mai tashara a duniya biyan kuɗin haraji. Idan wannan haraji za a yi na hanya zai kai mu da a gyara mana hanyoyin mu bismillah. A irin da muka san halayyan Buhari in dai kuma an samu rauni bane ko na ban ina zan. Shugaban kungiyar direbobin manyan motoci na Najeriya Suleiman Danzaki na nana ta haƙƙin masu mota ne musamman ma manyan motoci tallafa wajen kula da manyan tituna. Shigo wanda suka yi shine sai mu ba su ƙarfi gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan domin ko muna so ko ba ma so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan domin ga wadda bai san me ake kira babban mota ba da babban mota da jirgin sama dukkansu aiki ɗaya ne wato abinda suke amfani da shi ne shine wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkan su basu da emergency kuma abu ne mai wahalan gaske duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya yawancin hanyoyin najeriya dai sun ci kirarin da ake yi musu na tarkon mutuwa allah ya kiyaye nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To a kan wannan batu ne za ku kira mu anjima domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. A can jamhuriyar Nijar ku majalisar dokokin Ƙasa ce ta ce ta amince da kasafin kuɗin shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu duk da yake cewa 'yan adawa sun soki wannan kasafin kuɗin. Ga bar Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Cikin tsauraran matakan tsaro Majalisar Dokokin ta Nijar ta yi zamanta a wunin wannan Lahadi inda aka girke jami'an tsaro a dukkan santocin da ke zagaye da katangar majalisar yayin da a ɗaya ɓangare hayaniya ta ɓarke a zauren majalisar saboda saɓanin da ya kunno kai tsakanin shugaban majalisar da 'yan adawa waɗanda ke zarginsa da nuna ɓangaranci wajen jagorancin wannan muhawara. La durée d'intervention individuelle est limitée A ci gaban wannan zama, ministan kuɗi Hasu Masa'udu ya yi wa 'yan majalisar bayani domin kare hujjojin gwamnati wajen bullo da wasu sabbin haraji waɗanda galibinsu matakai ne da ya ce suna daidai da tsarin harajin bai ɗaya na ƙasashen ƙungiyar iyomowa. Kafin ya amsa tambayoyin 'yan majalisar akan wasu matakan da ake yi wa kallon waɗanda ka iya jefa talakawa cikin yanayin tsadar rayuwa. Cikin birjekin nan duk don talakawa ake yin shi. kuma gashi an sa hanyoyi bisa noma da kiwo bisa hanyoyi bisa rijiyoyi da komi da komi kuma bisa security kun san in babu tsaro babu komi kuma ba wani abu ne ba ana na ana shirme a ƙarshen muhawarar wace ta ɗauki lokaci har zuwa cikin dare 'yan majalisar sun amincewa wannan tsarin kasafi da ƙuri'u 133 daga cikin 171 saboda gamsuwa da tsarin ayyukan da gwamnatin ke fatan zartarwa a baɗi in ji kakakin 'yan majalisa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pnds tarayya honorable sa'adu dille shi birje ɗin kan shi kahin a kawo shi nan majalisa kun ji wani eh, tankiya da wani tace-tace da aka kawo bisa ga zancen shi da mutane suka son su kawo mutane rudani abinda aka ce ma droit de mutation dan a kawo rudani aka ɗauko zance wae eh, ana so ne a kwacin marayi haƙƙinsu wannan doka da mun ka goyi bayanta so muke yi mu ƙaryata waɗannan mutane da suka wannan zantuttuka. Sai dai 'yan adawa waɗanda tun a tashin farko suka bayyana rashin amincewarsu da wannan tsarin kasafi sun ƙara jaddada matsayinsu a yayin wannan muhawara. saboda a cewarsu ba za su goyi bayan shirin gallazawa talakawa ba ga ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa honorable sumana sanda mu yau a bangaren adawa bacin ciki ne gare mu tun da yau sun nuna da nan zuwa shekara mai zuwa talaka ba zai iya nauyin arashi ba sun nuna da talaka nan zuwa gaba ba zai iya yaki da kanshi yadda ya kamata tunda da kuɗi bisa kan abubuwa da yawa zai karu. Biliyan 1,800 da wasu 'yan kane gwamnatin ta Nijar ke sa ran kashewa domin ayyukan ƙasa a baɗi, sai dai ƙungiyoyin fafutuka na adawa da wannan kasafi da suka lashe takobin yakarsa saboda a cewar su ya zo ne a wani lokacin da talakawan Nijar ke cikin halin kuncin rayuwa. Kafin nan majalisar za ta miƙa wa gwamnati tsarin kasafin domin tabbatar da shi a matsayin doka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. idan muka leƙa a ƙasar ghana kuma hukumar shige da fice da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi da hukumomin ƙasa da ƙasa suka haɗa kai domin gabatar da shirin wayarwa matasa da kai da ma sauran jama'a masu zuwa cirani a wata ƙasa da su kula ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jami'an shige da ficen sun bayyana wa jama'a cewa duk wadda ke sha'awar fita ƙasan waje ya tunkare su za su ba shi shawara da labarin hali da ke akwai na inda yake son zuwa. In kuwa ba haka ba za su iya fadawa cikin mummunan hali yayin tafiyarsu, sa'an nan su gujewa yin amfani da hamada ko tekun Mediterranean yayin da suke son yin tafiya zuwa waje. Shugaban cibiyar labaran ma'aikatar shige da ficen Ghana, Miss Pamela Kujo, ta ce wannan shiri ya iso kan lokaci da yake duk ranar Allah suna samun labarai na munanan abubuwan da ke abukuwa akan matafiya wasu a rarake su, wasu su mutu su rasa rayukansu. ta ce da dama iyaye na zaton ɗaya suna turai amma sun tafi lahira. Migration has so many opportunities. tace yin ƙaura na da damar maki da yawa kamar yadda wakilin iom ya faɗa in za ka yi ƙaura ka yi shi da kyau za ka ci amfaninsa a baya-bayan nan mun gano cewa ana kai ta harin ɗiyan gane musamman matasa waje an ambata wasu kasashe a gabar da tsakiya cikin sa'a na aiki A kan wannan lamari na ga matasa kamar ku da aka kai su waje amma suka komo cikin gigita ta ce lamarin na da ban takaici ban bukatan irin haka ya abu ga wani ku shi sa babban limamin ƙasa da kansa ya amince a yi aiki tare don rage abkuwar irin waɗannan munanan lamari ta ƙara da cewa the report. Young men being sold as slaves. In kaga rahoton abin na da takaici ana sayar da matasa a matsayin bayi wani zai ce ai zamanin bauta ya wuce ba abin da ya wuce ba ne ana yin sa har yanzu kowannen mu zai iya shiga wannan hali akan haka muka ga kamar ya dace mu samu cibiyar samar da labari ga masu son tafiya waje Daraktan sadarwar Image Africa Mahmud Jaja ya yi bayanin makasudin wannan aikin haɗin gwiwa. Mun samu bankers, journalists, nurses sun bar aikinsu suka zo suna house make Mun ba su samu da right information ba, ai musu kariya Migration ba mugun abu bane, yana da kyau. Amma yadda za ka yi ka migrate ka samu aikin da za ka yi kai ma ka duba iyali da shi muke so mu yi yaki akwai ghana integrated migration management project muma image africa ta mu kawo songo integrated management migration project Kai dai a ƙarshen taron an kafa kwamitin mutum biyar a kan shirin da sun ka hada da matar mataimakin shugaban ƙasa. Her Excellency Samira Baumiya da babban limamin ƙasa Sheikh Usman Nukusharutu a matsayin uba na kwamitin. Ridwan Allah muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe goma na safe da minti goma sha tara ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu a yau, za ku ji kaɗan daga cikin hujjojin gwamnatin jihar Kaduna. Na jarabawar da aka ba ɗaukacin malaman da ke koyarwa a makarantun gwamnati da ke jihar. Da yadda aka cimma matsaya wajen tambayoyi da aka yi ma malaman. Wanda rashin samun sakamakon da ya dace ya sa malamai da dama suka rasa hanyar abincinsu ta hanyar koyarwa a jihar ta Kaduna. Martaba ga mutane marar ilimi rai. Barin koma baya, barin koma baya, ka yi magana jarabawa 'yan aji hudu, wasa irin matakai aka ɗauka ko kuma mai aka duba aka gani aka ga cewar cancanta ya ai jaraba aji hudu tunda wasu suna ganin kamar wannan wani koma baya ne a ce an yi ma malami da ke koyar da aji ɗaya har aji shida an yi shi jarabawa aji hudu kamar cin fuska ne. ba kuma baya ba ne ta samu malamai masu karantar da aji ɗaya biyu uku hudu biyar shida wani ne a tsakiya aji shi ne a tsakiya kuma duniya gaba ɗaya ne da cewa duk yadda za ta yi communicating da language na yan aji hudu kowa zai fahimci abin da suke cewa particularly a wannan fannin kuma wannan yan aji hudu yan shekaru tara zuwa goma ne shi ne aji hudun so don haka an tsaya ne kan aji saboda in ka ɗauko can ƙasa aji ɗaya aji biyu aji uku nan kuma ga sama hudu biyar shida to ina ne matsaya tunda aji uku shekara nawa suke shekara shida suke a firamare to ka zo ka ce to a ɗauki tsakiya wani ne tsakiya shi ne aji hudun kuma saboda haka ne aka ba su tambayoyi na yan aji hudun wasu masana a bannin ilimi wanda suke ganin cewar ita wannan jarabawa kanta da aka yi akwai waɗansu tambayoyi da aka yi waɗanda ba su yi daidai da tambayar da ya kamata a ce an yi ma malami ba idan za ku idan dan na duba ita wannan takarda da aka yi wannan jarabawar akwai wata tambaya da aka eh, yi eh. ta taɓo ɓangaren shi ainihin science kenan watan kimiyya wanda aka ce malami ko kuma mai ansa tambayar ya ansa ya ba da wa'insu state matters da aka ce a turance guda eh. uku. To wasu suna eh. ganin cewar ya eh. za a ka tambayi malamin da yake yana aiki sama da shekaru ka tambaye shi wa'innan tambayoyi ko kuma ka tambayi malami cewar menene sunan shugaban ƙasar Amurka Wato abin da ke so a fahimta shine ana basic science a makarantun nan yadda ake so su ana basic science a makarantun nan namu na primary din kamar lokacin da muka yi ne an mun yi haige ko ba haka ba na basic science duk irin wannan subject ne ake cover so dan kuwa kana malami wanda baka zama malamin nan ba sai da ka je makarantar gaba da secondary ka gama kuma kai jarabawa kai ka zo ka je NCE ka gama kai jarabawa kai ka je jami'a kai BEd ɗinka bachelor's education nan ka gama ilo kai jarabawa ka ci so dan haka tambayoyi ne da silabus ɗin da ake koyarwa a makaranta ai shi aka duba kuma a ciki aka tsamo waɗannan tambayoyin saboda waɗannan duk shi ne da malaman suke koyarwa ɗaliban kuma don a tambaye ka menene sunan a shugaban waje kaza da shiga kana sauraron rediyo kuma menene dama shi ilimi yana karewa ne sauraron rediyo saboda ka san me halin da duniya ke ciki sauraron rediyo saboda kai ma in ka zo zaka koyar da zaka samu wasu hikimomi da za zaka zo kai kai mu'amala da ɗalibanka ne kamar su dan ka jawo hankalinsu ka gane cewa akwai fa jaridu da ya kamata ana karanta ko ko a dinga sauraron sauraron rediyo saboda ne akwai abubuwa za ka gane ta hanyar rediyo na sanin abin da duniya ke cikin yau da kullum ai magana kenan kuma waye bai san cewa dai an yi zaɓe a Amerika ba kuma sa an sabon shugaban ƙasa tun da bara Obama ya ba ya wanda ya canje wannan ba ana nuna cewa kana lura kana da ciwon da kake sauraron na abubuwan saboda ka san abin da duniya ke ai magana tambayoyin guda nawa aka musu abin za ka zai kenan tambayoyi ne kowanne da makin da aka ba shi zaman to in baka ci wannan ba za ka ci wancan ba kuma aka ce ga matsaya da ya kamata a ce duk wanda ka samu samu an har ka samu kashi saba'in da biyar cikin ɗari na wannan jarabawan da aka yi yan aji hudu idan kaci kuma eh kana da kwarewan da ya kamata a ce kana so da yan makarantar nan kuma kada Allah da nan kan wanta ɗalibai wajen miliyan biyu ne masu shekaru daga shekara shida zuwa goma sha biyu da suke wannan makarantar firamare kuma ilimi babban abin nema ne ko malamai ai su suke ɗora yara kan turba na gari mm. saboda kana tashi daga gida wa za ka je ka tarar a makaranta malamin ka ne shi ne ke maka ga abu da ya kamata ka yi kuma ya koya maka wannan abin dan ke ma ka zama jajirce ka zama wani abu nan gaba ɗaliban nan fa da ake magana su miliyan biyu ne inda kuma ɗalibai miliyan biyu ɗan jihar Kaduna ana maka maganar cewa wajen kashi ɗaya bisa kuɗi ne na mutanen jihar Kaduna wanda ma suke firamare kawai ke kada mu manta da cewa akwai future gaba da tafi baya yawa na magadanmu da suke nan wanda su ne suke karatun na a wannan fanni na ilimi kada mu manta da wani ko lokaci mu dinga ɗauka shi a'a malaman nan suna da mahimmanci kwadora kuma shi yasa mahimmancin su ne yasa aka ce a gwada su don saboda su ba 'ya'yan nan namu ilimi mai inganci mai nagarta yadda za mu yi alfahari da su abin da ayan suka yi kuma mai alfahari da malaman nan da suka koyar da ɗaliban nan shi ne fa magana fa kuma duk inda dai ai ba ba mu bane ka nemi ka ce yau ka zo kana so ka ga cewa an samu ingantacce ilimi a waje saboda dukkan mu da muke cikin gwamnati har duk makarantun firamare muka yi ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji ci gaban shirin da waɗansu hujjoji na gwamnatin ta jihar Kaduna. Yanzu kuma a madadin babban bakon namu Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala. Da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don To a gaida Malam Isu, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu aure kuka aiko mana. Sakon farko ya ce hukumomin gudanarwa na asibitin Malam Aminu Kano sun cancanci yabo bisa ga yin gwajin shaye-shaye da suka yi wa waɗanda suka mika takardun neman aiki a asibitin. Daga bisani sakamakon gwajin ya samu wasu da laifin shaye-shaye kuma aka ɗauki matakin hana su aikin. Tabbas wannan abu ne mai kyau. Bai kamata a ce an ɗauki ɗan shaye-shaye a matsayin wanda zai kula da lafiyan al'umma ba. Sako na gaba ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu tuna shugaban ƙasa Muhammad Buhari. Wai ina aka kwana kwana ne kan batun rage cunkoso da gyare-gyaren gidajen yari a ƙasarmu. domin fa su ma 'yan ƙasa ne suna da buƙatar kulawar gwamnati da fatan za a kai musu ɗauki sako daga aminu adamu malam madori kuma sako na ƙarshe ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya da rundunar tsaro ta najeriya da cewa ya kamata su ƙara dagewa domin ganin an kawar da ƙungiyar boko haram da duk wata ƙungiya mai tayar da zaune tsaye a najeriya daga hamza galadima. lamun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Papa Roma Francis ya gana da babban hafsan hafsoshin sojin kasar Myanmar yayin da ya fara wata ziyara a kudu maso gabashin Asiya domin tattaunawa kan wani lamari da Amurka ta ayyana a matsayin kisan kare dangi da ake yi kan 'yan kabilar Rohingya. Shugaban ɗarikar Katolika wanda shine Paparoma na farko da ya kai ziyara Myanmar ya gana da Janar Min Aung Hlaing a wani gidan limamomin Katolika a Yangon inda a nan ne zai yada zango har sai lokacin da zai kama hanyarsa ta zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar ta Myanmar. Musulmai 'yan ɗariƙar Sufi a ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye shiryen su na bikin murnar zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk da cewa ƙasar na jimamin harin da aka kai a wani masallaci da ke Sinai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 305 tare da raunata mutane 128. Hukumomi a tsibirin Bali da ke Indonesia sun ba da kololuwar gargaɗin yiwuwar fuskantar aman wuta daga tsaunin Agong wanda yake ci gaba da tumbuɗin toka da hayaƙi. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa ana samun gagarumar nasara wajen yaƙi da ƙwayar cutar HIV da ke haddasa cutar AIDS mai karya garkuwar jiki. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin sai an jima ku ji da wani sabon shirin. kuma an jima muna son ne za ku kira muku bayyana muna ra'ayoyinku a kan yunkurin dawo da kudin haraji a wasu manyan titunan najeriya wato tolget yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman hafsa bello dan mai soro da ta taya gabatarwa sai sai da hamdulwa ta bada umarni da injiniyan mu rob mclean ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda usman da tawagarsa za su gabatar kuma za su yi magana ne yau akan halayyar ma'aurata da ba sa so a tsakaninsu ai saurari lafiya